Ranar sha biyu ga watan Agusta na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin matasa. To ko waɗanne irin matsaloli ko ƙalubale matasa ke fama da su a Najeriya da sassan ƙasashen duniya akan haka niji ra'ayoyin wasu matasa. Sunana Malam Lahiru Yarin Tunga Jeje Godoba Sokoto. Mu matasa muna da matsaloli da yawa don ba mu da aikin yi. Muna roƙon shugabanninmu da manyanmu su neman muna aikin yi don gaskiya in in muna da aikin yi can gida ba mu tawa nan ibadan muna turin baro muna roƙon su don Allah su taimaka muna su dan muna aikin yi don rashin aikin yi gaskiya kina kawo muna matsala ne yake sa matasa su shiga cikin rikici da faɗace da faɗace da ɗoke ɗoke abin mutane sace sace Ali gude mai injin to mulan da suke fama su sune a da yawancin ƙasashen duniya baki daya ana ihon da yara matasa har da Afirka ta san su yaƙi na dole a kawo mutu a bayan makami a ce dole sai ya je an yaki ta da shi ba ta da shekarun ya kai kuma ta da yaso so ba ko kuma bangar siyasa da ake aisa suke ba su kuɗi a sai makamai a rika musu ana sa su aikin dole bayan sun kare wannan abubuwan kuma kamar nan suna nan ga hannun su suke yi wanda makamman su je kuma suna ba mutane ta'addanci suna kama mutane ana kidnapping sun zama ga ga duniya baki daya sun zama ga ga al'umman duniya sunan mu Allah ba problem na matasa yanzu babu aiki president dimu bai ba da yaki ba babu aiki kuma ba abinci ba abinci mutane sai ya samu kuɗi nan sai sa wuya na yayyawa a kai matasan mu muna so dan gwamnati din mu jala wannan hanya mu ma dan matasa ne dinga samu hanya da sai biye samu abinci abin da muke so kenan matasa mu bai da kuɗi kuma kowa suna sa wuya Suna na abubakar dan gero matasan mu na Najeriya suna da matsaloli na shiga kungiyoyi na ta'addanci hakan nan kamar irin fadaci-fadaci na irin zamfara da irin boko haram sannan kuma matasa suna cikin matsaloli na rashin ayyukan yi yan siyasa namu da muke da su ba su da taimako can kwayoyi duk matasan mu ya mamaye mu sannan kuma yan siyasan mu kaɗan mai musu gindina na su zo sai musu banga siyasa na su tuta mu mutane su kuma su biya musu bukatocin su na wanda suke bukata kai da suke so sai waci da su ba su ganin su sai wasu shekaru kuma sannan akwai maganar su a ce ana bukata su Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya